Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ga likitan ku kuma Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya. Wasiƙar mu ta farko a yau likita ta fito ne daga wajen ɗahiru Zelani Lame. Ya ce wai cin gyaɗa da kuma shan rake wai yana ƙara mura? a cin gyada shan rake ba ƙarin mara a yan dai ma mutum ya ci gyada kin san gyada ma yana da amfani kwarai jikin ɗan adam akwai abubuwa na gina jiki a ciki akwai abubuwan da ke gyara cikin ɗan adam kuma shi wannan rake kuma aikin yana da wani abu kamar zakin sa daga shi ke da shi ake suga to eh. waɗannan ba su kawo mura idan mutum na da mura domin wani dalili ne amma waɗannan ba za su ƙara mutum mura ba to gyada kamar wani rukunin abinci yake da shi a gyada yawanci yana da abin da ake kira protein yawanci eh shi yasa kin san lokaci kamar in ga lura kamar ma irin yara waɗanda suke da irin ciwon su kwashe ko dan kin san abin da ake ba su irin kamar gyada ne ma kamar ruwa ruwa ake ba su dun yana da shi wannan abin jina jiki yana gina jiki da sauri eh. sai a ba su da yawa su ita ce. ke yasa wannan yana da abin rukuna musamman shi wannan yana kuma akwai kuma abin da ake kira fiber a shi wannan kamar abin da zai sa in ka zo kamar kamar ba haya ko bayan gida kenan to eh. yana iya gyara yanda zai abin bayan gidan zai fito yanda jikin ka zai zai gyara cikin na adam to dole suna da amfani kwarai to kuma shi suka suga eh. rake na shi na rake in sun suga shi wannan yana amfani wurin kamar eh, abubuwan da ke sa mutum yake gyara sa mutum motsa jiki kamar abubuwan da ke sa kamar energy kenan yakan wato yana fara karfin yana ba kara baka kuzari eh, kuzari kuma kin san shine duk abubuwan da muke ci a cikin jikin dan adam shi yasa akan canza shi yakan canza ne zuwa irin waɗannan wanda ke shiga kwayan halitta ya baka ban karfi kin san su shuga din na aikin kin san abin da ke cikin glucose kenan yasa wani lokaci kan masu motsa jiki da yawa ko kuma mutum na kaman yana da kaman ciwon sukari in sukarin shi ta sauka da yawa to ai glucose din ake bayar kaman kaman rake din nan kenan to in ya sha yana ƙara sugan da ke jinin mutum da sauri domin kada mutum ya so mai to duk waɗannan yana da amfani kwarai sosai. To ina fatan Malam Ɗahir Zelani yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana. To shi ma Malam Bamanga da mu Kwambani Shaba a can akwatin gidan waya 378 kuma a can jihar Gombe Najeriya. Ya yi tambaya makamancin ta shi ɗahiru zelani din. ya ce wa ko shan rake yana da wani amfani a jikin ɗan adam to ka yi bayani eh. amfanin da yake da shi. Eh. To Malam Bamanga ya sake wata tambaya. hajiya. Ya ce wai gaskiya ne yawan ta shan sukari yakan kawo wa mutum cututtuka daban-daban har ma wai da ciwon sukari da batis ne ko batar yake nufi ko mene? Ko basir. Eh basir yawa. Eh shan suga da kansu bai ka bai sa mutum samu ciwon ciwon sukari ko diabetes ke amma in dai kana da ciwon diabetes din bai kamata ka rinka shan suga da yawa ba to eh amma suga a kansa bai kawo ciwon nan a ciwon shi diabetes kuma a kasashen nan abubuwan suke sai yana da suga da yawa eh komi sun suna son zaki to son zaki to domin mutane ba su motsa jiki kawai zamana suke to in kana cin suga da yawa haka baka motsa jiki kawai to wani lokaci kan samu mutum so mu kiba eh mm. domin wannan abubuwan da ke ciki na sa mutum in ka sha sugarin na tunda ba ka amfani da shi wurin motsa jiki to sai ya zama kamar maiko a cikin jikin ɗan adam to sai ke sa mutane su jiki amma idan mutum na aikin gona ne kuma yana aiki kamar kasuwa kullum yana sama da ƙasa to wannan bai sa mashi komai hajiya to ina fatan malamin yana kusa da shi da sauran masu mu kuma sun amfana da wannan bayani da kamana Mr. Gabriel McCamus cikin garin Kur'jalli, akwatin gidan waya 22 Deba a can karamin hukumar Yamaltu Deba ta jihar Gombe shi ma ya ce wai da shan ɗanyen kwai da cin dafaffen kwai da kuma soyayyen kwai wanne ne ya fi lafiya a jikin ɗan adam. To abin danyen kwai waɗansu na shi amma bai cika amfani mutum ya sha danyen kwai ba kin san duk yadda muke rike su a kasashen mu eh. duk yana rana baka san inda abubuwan suka shiga ba to Da dafaffe ko soyayye duk wannan ya fi amfani a mu Yanzu eh. na wadansu mutane na shan kamar danyi haka. amma bai cika kamata mutum ya musamman a wuraren da muke aji abubuwan nan da kamata mutum ya sha dan dan da ba ba tsaftace yadda ya kamata ba tsaftace yadda ya kamata ba amma ko soyayya ko dafaffai sai dai wanda mutum ya fi so hajiya yau wato ya eh. dai ya dai fi dai dan yankwan ya fi dan yankwan mutum zai iya ya kada ya ci dan yankwai a wuraren hajiya to To shi kuma Malam Siraju Ahmed ya ce idan mutum yana fama da mura, idan ya sadu da matarsa za ta kamu da mura? Eh domin kin san yadda mura yake a kwayan cutar da ke kawo mura din yana wurin kamar kana wanda kana in mutum na da mura kuma wani wuri daya to in kai numfashi ko kun kai atisha to mutum ya tare da matan domin suna kusa haka sosai tunda abin ta iska ne ko ta iska ne in yi numfashi a kanta ko kuma suka yi numfashi za ta iya kamawa hajiya To. Eh. bai kamata mutuna da mura ba ya dan kada ya rinka tarawa da matan domin wannan yana iya sa ta kamu mura din ya hakura sai ya samu sauki yawa sai ya eh, samu sauki to ya sake wata tambaya to ya ce waɗanne irin cututtuka ne maza suka fi kamuwa da su to a ce ma dai wani irin cututtuka ne ba maza ba waɗanne irin cututtuka ne aka fi kamuwa da su to abubuwan da abubuwan cututtukan da muke samuwa da ya danganta yawanci kamar a wuraren mu kin san ciwon da ya fi yawa a cikin wuraren mu shine wuraren ciwon da rashin tsafta ke kawowa eh. kamar irin su zawo su irin kwalara typhoid da sauransu domin duk rashin tsafta ne amma kamar kasashen waje ciwokan da suka fi yawa shine kamar irin su ciwon zuciya da abubuwan da suke ci amma kowane irin ciwo na samuwa ga mutane a hajiya to da likita bari mu mishi karambani tunda wannan mutumin ya yi batun kamar cewa in yana da mura in ya sadu da matar shi ko za ta kamu da mura ban san ko yana nufin irin cututtukan sanyi da ake nufi ba eh to in dai in ciwokan sanyi ma in yana irin waɗannan yana iya ba matan shajen ya taru da ya sadu da ita wato in yana da ciwon in yana in yana da ciwon eh. haka ita kuma in tana da shi tana iya harban mijinta da ciwon eh, tana iya harban mijinta eh gaskiya ne haje to To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita ga wannan mai sauraro shi kan ya rubuto wasiƙa ɗaya bayan ɗaya har guda uku. Sunan shi Malam Bala ya kwatin gidan waya dubu ɗaya da da da ɗari biyu ɗaya a can jihar Gombe wasiƙa kuma ta daɗe. To shi wai me yasa ne tambayar kenan da ya maka me yasa ne idan mutane suka rubuto wasiƙa suka ce suna fama da wata cuta maimakon ka gaya musu maganin da za su je su saya su sha sai ka ce su je su ga likita to abin da yasa muke haka hajiya kin san cututtuka sun yi kama da juna wato alamansu alamansu sun yi kama da juna eh, eh kuma yawancin yadda kin san wani lokaci za a ce wannan ciwo na da abu kaza in mutum na da ciwo kaza to yawancin yadda muka ce yawancin suna suna da abubuwa da suka yi kama da juna kuma ai kuma yawancin da ba muna tare da mutum ba dole kafin ka ba mutum magani sai ka sai waɗansu an waɗansu gwaje-gwaje kaga abubuwan da suke faruwa to kuma wani lokaci in dai abubuwan da muka ce maka in ka ce kana da wani abu ciwo wuka yadda muka ce sun yi kama akwai wasu magungunan da za mu iya ba kaman kana da ciwon kamar mu ce a gyamban ciki eh. to in kana cin gyamban ciki wani lokaci za ka rinka jin kasala kana da kasala to in kana jin kasala da mace to ka sha as ko kafinol to in ka sha kafinol din nan in ya shiga cikin ka to zai ƙara bata gyamban nan da cikin ka zai so ma ciwo in ko kwana zai halaka ka wato in mutum kamar ya sha aspirin din da aka bashi bai kamata ya sha ba jini zai ta fita kenan har ya eh, mutu ko eh, eh domin yana kara tsananin arsa din to sai bata jijiyoyin da ke cikin sai sa jini na fita to kuma akwai waɗansu waɗansu mutane waɗanda suna da irin ciwon da jinin su bai daskarewa sosai in kai da kake mana bayani waɗannan lokaci suka yi kama muka je ka je ka sha shi ma kamar ka sha aspirin din to jinin ka ba zai daskare ba sai jinin ka ya ta yoyo ka to akwai abubuwa masu kama haka da yawa shi yasa wai ba mu san magungunan ne amma muka ba muka faɗa mutanen maguna ai ba taimakon su muke ba hajiya kuma ka san likita mutanen eh. akwai wasu mutanen mu kuma da suke da al'ada mara kyau mutum da ya ji ciwon kai ko wani abu sai kawai ya je kemis sai ya ce abu cikin shi na ciwo a bashi magani kuma ka san galibi yawancin kemis din nan masu lura da su ma in kai ka bibiya wani ko makarantar sakandare bai gama ba eh kamar zan iya baki labari na je kemis wani lokaci ina neman maganin nan kashi eh. da je mutum da tambaye shi bani abin da ma ko kusa da abin da ya kamata bai yi ba bai san maganin ba saboda haka zan ce to sai kawai na bar wurin na koma gida na je wani wuri na tambaye su saboda haka wai ba mu sani ba ne amma ko ina a duniya in dai a rediyo ne ko kuma ka kira ko ina a duniya in kuma ka kira ko likitan ka ne a waya ko ina a duniya hajja ka ce kaza ka ce to sai ka shigo in dube ka kafin in baka magani haka ake yi a saboda haka ba taimakon mutum ake yi ba eh, ba taimakon mutum ake yi shi yasa ba mu ba da magani ba mu cewa ga magani da ya kamata domin wannan cutar mutane za mu rinka yi kuma sannan tunda ai kana ba su warwarin abin da za su yi kana gaya musu tana yiwa ciwo kaza ne tana yiwa kaza ne muka ce in suka je wani likita su bayyana musu yadda suka bayyana mana yawwa don galibi ka san wani lokaci din in baka je kayan likitan ka bayani yadda ya fahimta ba zai fahimci abin da da kake nufi ba makin da kuma kuma da yanda al'adun mu suke yawanci ka je ka rinka ce likita ya kaza kaza ga kaza kaza kin san mutane na da kunya da me za eh. ka faɗa ma likita abu amma tunda lafiyar ka ne dole ka ce likita kaza kaza kaza dole saurare ka to eh. to shi kuma Haruna Rashid a can unguwar Rogo Jos jihar Plateau Nigeria ya ce wai amma su maganin gargajiya suna cewa wai akwai majinan kirji shin likita a kimiyyance akwai majinan kirji ne majina abinda majina mai tura ake kira shi ne mucus akwai shi a kirji kuma akwai shi a kai ai wannan akwai shi jiya. to me ke sa yana jawo illa ne tunda wai sukan ba da magani su ce wai ko kuma mutum ya je ya gaya musu yana da matsala sai a ce ai majinan kirji ne a baka magani to majin na kirji abin da ke shi ne wani lokacin kana da shi ka musamman wanne ya fi faruwa lokacin kamar mutum na da mura in san kana da shi ya cika shi ke hana sa mutum ta wani lokacin yana tari ko in kai tari sai ga wani abu ya fito to wani lokacin yana ciki akan mu nan gaba ilimin ke ce mukan ba mutane magun da za su rage kaurin majinin ya fito da ita sai mutum ya fito da ita ko ta hanci ko ta baki to sai ya fito amma maganin da ake wa kan narkar da ita ne a cikin kirji dan adam sai fitar da ita to shi ma majina ne akwai wasu wanda suke da shi a kai kuma a wurin eh, kansu haka to shi ma duk majinan ne to saboda haka likita ba ta yawan da baya yawan da yake zama matsala ko a'a wadanda ita san majinan shi ma yana da amfani a cikin dan adam a cikin huhu da sauransu ai shi ke taimakar da yanda huhu yake aiki amma in yayi yawa ne ba shi da amfani to Allah ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da ke na in dai ke a uwarki a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai ke lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri